mun ji mun yau kuma Elif zaki ce mana na wuni na yi mun ji mun yadda dai yanzu idan aka ce mana daga nan mu je gida ya hada mu da mun aiki mun amsa shikenan a ba kawai na ba za a yi haka ba <laughs> yawwa bismillah kafin gobe ku ce na wulakanta ku narka ta rahim ah, ah, ah. wato yaya na da wani yanzu tsakani da Allah a ce kabir ba zai dinga zuwa yana gaishe sallah sai sallah wallahi gaskiya ka ya shi ma kansa yana faɗa ayyuka ne suke musu yawa ba yi da lokaci yanzu ma da na ce baki ji abin da ya daga don Allah ya kici kici mata ta yi haƙuri zan zo ni ma da kaina zan zo ta yi haƙuri da ce ma ko ka damu zan gaya mata wallahi aiki ne yake musu yawa kin san ma'aikatar tasu ai shi kenan. ai dama ba fushi ne ba korafi ne da irin na ta da uwa <laughs> irin na uwa da danta a da ba ka fushi da danka suna fama da ayyuka bala in gaya maka tana gareji ne amma an jima kaɗan jirgin zai je da komai ya kama bari in shiga fito mana a ina jin kamar zan tafi sai dai gobe zan dawo kawai hajiya ta tana nema na kuma ya kamata in yi a tunda ta to shikenan hmm. in ka je ka ce iya shi ta yawa um nace ba Fatima da Zubaida a shida ba unguwa ɗaya suke ba kamanya ban gane ba me alaka ka da wannan tambayar na kiran ke da ni ban yi wannan tambayar ba domin ta bata mu rai kawai na ga mun ke sa unguwanni daban-daban ne da ce bara tambaya amma ki hakuri na ji dan Allah dan Annabi daga ba ruwanka da kawaye na kawaye na kawaye na yawa alaka ta da kai daban alakar ka da su daban ba ruwanka da su baka da alaka da su shikenan insha Allah wala asake ba ko me kike da bukata ki gaya mu kin san kabir mun dade muna ta cewa ya fito da mata ya aure in an nuna masa yaƙi in an bashi shi ya nemo ya kawo yaƙi in an ce masa ga wata sai sa kafa ya shure magana magana shi aiki ne a gaban sa yawa to yanzu dai ki to ya dai min magana dai yanzu ya samu wacce ike so da kanshi da karan kansa ya zo ya faɗa min 'yata ce ‘yarki ce ba wata bace kawai salma ce salman nan ya ce ya daɗe yana son ta ya rasa yadda zai yi magana a kan maganarta to shi ne yake gaya min sai ce to ai ta faɗi ta sauƙi bari in zo in same ki mai magana da kin yi shiru kaman baki je abin nan abun bane ko <laughs> a'a ba haka ya yayi wato in gaya miki daɗin nema ni nasa ta ina zan bullowa abin ai na ji daɗin wannan al'amari na ji daɗi yayi na yi farin ciki saboda dama na daɗe ina tunanin wannan ina ta tunanin yadda za a yi a ce mun haɗa zumunci a tsakaninmu wallahi mu kenan dai mu biyu nan da aka ce babu wani Wa alaikum salamu. To. Salma. Ya hanya. <laughs> Sagwababbiya yar umma. Ya makaranta. Wallahi karatu dai mun kusa cinyewa sauran semester ɗaya mu gama. Alhamdulillah kai Allah mun gode maka Allah dai ba da sa'a. Amin ya Allah. Ba da sa'a. Kuma birin shigan dan watsar ruwa to. To she kenan. Ina Yan mata kenan. Amma an zo da babban al'amari. Kwarai kuwa. To Allah dai ba mu sa'a. Allah kuma ya sa a yi da mu. Amin amin yaya. Alhamdulillah. Alhaji. Wata magana nake so mu yi da kai. Ka san ba da kowa da ya wuce uwa ta Hajiya Bilkisu. Tunda iyayen mu suka suka bar mu. Ita ta ɗauke min dukkan wani nauyin ɓacin to kaga ku ba wani abu da za ta zo min da shi in ce mata a'a ko in mata gargama sai kawo magana to yanzu wata magana ce ta zo min da ita wacce na ma rasa yadda zan bullo al'amarin shi ne na ce bari kuma bayani za ka kawo mana mafita a cikin magana kabir ta zo min da ita kabir nata to to to to danta kabir na gane shi shine ta zo min da magana cewa yana son sallah to abin dai ya zame min da shi ne ce ga ko za ka yi kama da ta cikin to ni ko an shaida miki wata magana kin ganna na a cikin dan wannan tsokon lokacin ban taɓa samun labarin da ya ban daɗi na ki murna ne miki murna a wallahi na ji daɗin wannan harka aka haɗa su yayi daidai to ai alhaji wani hanzari ba gudu da kamar a ce ita salma ba ta da kowa Shi shine aini damuwa ta da ta ɗauki soyayya ta ɗora wa yaron nan nazar Shi ne duk abin da ya biya dame ni farko ne bari ki sako ki shaida mata su zo don Allah sa shirya na ba su salma ta ba ɗanta kamar alhaji da hanzari haka kai ki wani gudanci a ki so to ita kuma yarinya ya za a ita irin yariya wani irin yariya mai za a yi ba za a ga ta gaskiya ba ha ya muci muka fi amin ba ha ke idan ke ba za ki iya ba yi min magana da tana gidan kuma ta kira mai ita ba kuwanki dawo a cikin magana ta wannan Allah da ya sani ha to amin kai a samu ta akan hanya kowaye shi ne namu Abba gani. Yanzu Salma da kina ciki. Ko yi kyau wala abba gaba ɗaya mantawa ne amma ina da zuci zuci an zo da shi ta yana san halin da dama mutu ne kirki don da muke taɓa yin hakan ba hmm? shi yasa muke takama da ke. wallahi duk yanda za mu duk wani yaro ina ganin yara da yawa da iyayensu za ka ga ta faman rigingin. amma mu dai a wajen ki ki ba abin da za mu ce da Allah sai godiya mun samu yarinya mai tarbiyya mai mutunci abin da muke so insha Allah sai ta aikata aikin san dai duk wani yaron arziki ko ba haka ba bai zai so abin da zai bata wa iyayen shi to shi yasa nake kaunar ki eh, Allah raya mana ki Allah ƙara fa asiri ah, akwai wata magana da ke so na gaya miki watan mahaifiyarki wato mahaifiyarki da 'yar uwarta sun zo sun yi shawara shawara kuma ta min daɗi ni ma na biye musu akan shawara shi yasa ce zan ga ya miki don mun san ba za ki watsa mana ƙasa a fuska ba na tabbata za ki yadda da wannan shawara to Allah ya miki albarka tun kafin ma ki an samu tun akwai dan uwanki ana kira shi Kabir dan wajen a kin san shi ko dan wajen Yarba yawwa eh da ke jayaya <laughs> shi to shine aka yi shawara ake ganin abin da ya kamata shine mijinki zaki aure shi barai sha Allah to shi yasa muka gaya miki maganan wasu abubuwa da aka yi ake magana batun kamar akwai wani soyayya da da da lazir ne ko akwai wani ne da shauransu muna neman ki cuɗe wannan ki ɗauko wannan wanda iyaye ki suka ce suna son su yi ɗauki wannan ya zama mafarki a wajen ki wannan soyayya na ku ke da kar ma ki tuna da wannan ki shafe littafansa saboda ba shi ne miji ki ba duk lokacin da zaki ɗauko shi ki sashi a rai to tabbat zaki wasu abubuwa marasa kyau wanda zai bata mana rai a mahaifanki abin da ki so kawai ki baki ce komai ba ina ta magana insha Allah duk abin da kake bukata zai to shi ke to ma dalla Allah sa haka ne na gode to amma na san halinki za ki shiga ɗaki ne ki dinga rusa kuka ki kasa cin abinci sai ki lalace a banza a gobe kar ki mun wannan kin an samu magana ya ƙare tashi shiga Allah ya maki albarka Allah ya maki albarka shiga ki ci abinci na faɗa Allah shi shi mu alheri Salma, ashe da ma kin san ofis azumin ofis ɗinka yanzu ya kamata in sani saboda kana nema ka lalata rayuwata ka lalata farin cikin da na daɗe ina tanajin sa me yasa ya kabir me yasa haka abin zaki na iya bakin gobe na ci abinci da ke ciki wannan dalilin ya sa ni kai na san zai sai dai kafa da wannan sabon ai kabir har idan kana suna dan Allah dan annabi taɓa auren nazar nazar shi ne farin cikin rayuwata, shi nake so, ba zan iya rayuwa babu shi ba. Kin ga abin da kike da ke shi ne ki fahimta da nazar ya haƙuri. Saboda ni ba zan iya rayuwa ki Allah ya rabe. Idan ban aure ki ba, ba ni da zan yi rayuwata. Haka ka ce? Abin da ka faɗa kenan, to shi kenan na rantse da Allah har idan ka aure ni ka aure kanka masifa da bala'i a cikin rayuwanka. Kai ya samu kwanciyar hankali ko har abada a rayuwarka. Wallahi kuwa. Sallah. Thank you. Salma. Salma. Salma. Dan Allah ki daina kukan nan. Wannan kukan da kike yi ba zai magance ba wannan matsalar da muke ciki ba. Ba ce kawai ya ƙara dagula al'amura. Ni ina ganin kamata yi mai haƙuri. Ki biye ga umarnin iyayenki. Saboda shi ne abin da ya fi dacewa. Nazir, kai kake faɗin wannan maganar da bakinka. <laughs> anya bakwai da zirga maka kana so anya kuwa anya dama kana kauna ta haba salma da bakin kike furta cewa na taba kaunar ki bayan ke da kanki kin san da cewa ina son ki fiye da yadda nake son kaina amma kake furta wannan kalmar kawai dai ba zan ni miki ba domin in zuga cikin jirwa iyayenki <laughs> nazar da ka ta maganganun ka sun ishe ni da ka nuna min kowa ce ce ni a wajen ka gwara da ka nuna min sani na gode salma salma ki a komai fa ni ban shi ba me kike saurin ki gaskiya ne saboda ke baki san darajar su ba shi yasa kike fadan haka ai kin ga Zubaida idan har ba za ki bata hakuri ba kada ki ƙara cin zarata idan kuma kin ga ba za ki iya ba ki ja bakin ki ki shiru kin ga Salma ki yi hakuri ki bi maganar iyayenki ni dai abin da zan iya ce fata. me yasa kuke min irin wannan abin ne me yasa kowa yake bani hakuri me yasa shi ba za ku je ku same shi ku ba shi hakuri ya haƙura da ni kowa sai ya dinga ba na kuɗi wannan wani irin zalunci ne haka iyayenmu ba za su taɓa zalunta ba kuma ki ɗauki wannan shine ƙaddaranki idan har kika yadda kika aure kan wallahi nan gaba za ki ji daɗin abin da iyayenki suka zaɓa salama mu za mu wuce ba mu da abin da za mu ci sai dai Allah ya ba ku zaman lafiya kuma kawo ba zan daki to me yasa kuma an riga da an daura kin zama nashi ko ba ka fata ke dai har yanzu ba za ki canza wannan halayyar naki ba to kin gani kawata mu za mu wuce sai mun sake shigowa ba ba abin da zan iya ci ya kan ci na gudu kuma Allah ya saka da alheri. bismillah eh eh to amma kun samu nake so babu wanda zai bi cikin ɗakin mata amaryata ni kaɗai zan shiga Raji ka ji farin shiga kuma mu za a yi wa gorin da yake ko kuma dai menene ku zauna a nan ina zuwa eh ku zauna a nan mun haɗu da farin shiga sai mun ga wace ce Salma Salma ki bude kofar Salma Salma ki bude kofar ni ne fa Salma Wani Allah kunya ka kake ji, ka san kowace mace da irin halinta. Gaskiya ne, kar ka damu. Tunda ta riga ta shigo yanzu magana ta kare. Ko da wani lokaci za mu iya shigowa mu gaisa. Salma! So ba da wahala, na gode Allah ya kasance. Kar ka damu, koyaushe za mu iya zuwa mu gaisa. Salma. Haba Salma ya zaki mun mutane. Da abokai na fara zuwa zo ya zaki mulaka kana gaban mutane. ina zaki haka sassafe makaranta mana ko baka san ina zuwa bane amma kuma ka dace ki sanar da ni ai ko a to ai gashi yanzu ka san da kake bukatan su ka sani ko don wace in ga fita a na da daga aiki shine fa na shiga na dafa indomi indomi sai ka ce wata karamar yarinya to ya zan yi <laughs> gaskiya kuna bani mamaki wallahi fatima yanzu a ce tun da muka gama exam ku sa kafan ku ko ne ma na ba kwayi sai ka ce inda muka mutu gaba ɗayan mu ah to ai kin ga bai kamata muna zuwa gidanki ba tunda ke kanki kin kasa kwantar da hankali ki zaman lafiya da mijinki zaki fara ko kin ga ba wannan bane ya kawo ni akwai muhimmiyar magana da ta kawo ni ko in ce abun mamaki wai kin san jibi ne bikin zubaida haba ban gane ba sai ka ce wani wasa wani irin aure kuma ana wasa da aure ne wallahi ɗazu ta kira ni wai mu ya kwari ita ma auren ne ya zo mata a bazata sannan ke ma din in baki haƙuri tabbija to ma tambaye ki wa ma za ta aura ko wannan ne ni ma ban sani ba amma idan na je gidan anjima zan jiyo miki komawa za ta aura ko za ki je ne mu tafi tare kin ga yanzu dai bari in dafa indomi tukun idan ci sai mu shirya mu tafi kisan ma to yanzu ma tukun mu za mu bata gudunmawa to me za mu bata kawai mu bari lokacin bikin yayi sai mu tsaya mu dan yi tunani mu ga me za ya kamata mu bata to ai tun yanzu kika ga ya kamata mu fara tunanin me za mu bata ko to shikenan yanzu in kika gama cin indomi hankalin ke dawo jikin ki sai mu tunanin wannan Salma lafiya na ganki da sassafe haka? Fatima, wallahi maganar da kika gaya min ke kanki kin san ba zan iya bacci ba. Tun jiya korin tsabin ba Allah Allah nake gari ya waye kawai in zo mu je ki kai in gani. To kinga mu shiga ciki. Kinga ni fa ko ba wai shiga ciki zan ba. Ki kai ni gidan Zubaida in tabbatar da cewa da gaske ne abin da kika gaya min ko ƙarya ne. Kinga wannan abin fa bai kamata a ce kin tada hankalinki akan shi ba. Saboda ke fa yanzu matar wani ne. Kinga bai kamata ba. Kinga Fatima idan ba za ki raka ni ba dama ba dole ki mun kwatance kawai sai in tafi ni kadai ba komai naji bari in shiga in dauko gyale na sai in raka ki Salamu alaikum. Salamu alaikum. Amma alaikum salam. Ah, Fatima. Ke ce a mu? Ni ce. Salma? Lafiya na ganku da sassafe? Lafiya kalin. Zuwa ne in tabbatar da cewa abin da aka gaya min gaskiya ne kuma ne cewa kin auren da su. Ashe, Zubaida, za ki iya cin amana ta ban sani ba? Kin ga Salma, ki ɗauki auren na a matsayin kaddara. Me? Kaddara? saboda me zan dauke shi a matsayin gidan raga ya mun ci saboda me eh dan Allah Salma kiya haba fati gwara ki bar in faɗa abin da ke cikin raina ke kin riga kin san cewa yadda na yi da da ɗari masa da tisbi ta ci amana na yanzu a ce ba zan yi magana ba wallahi ba zai yiwu ba lafiya nake ta jin hayaniya ka yi mamakin gani na ko na san dama za ka yi mamakin gani na saboda duk wani alamu da ka sani sun nuna cewa kana son zubaida amma zuciyata ta ki yadda da haka da ki yadda da gaske kake yi sai gashi kuma ka ci amana ta kun haɗu kai da ita a lokaci da kun ci amana ta kun yi daidai kuma kun kyauta saboda ki hakuri ta Allah ki saurari dalilin aure na da nazar wallahi ni kaina ba me za ki gaya min azalima ba cuciya ba ciya amana me za ki ce min yadda da ke gaya min in ji Salma. <laughs> Salma. Salma. Fatima. Ki taimaka za ki tafi lokaci ta saurari abin da zan kai don ki mata bayani. Fatima. Dukkan abubuwan da suka faru laifi na ne ba laifin ba. Da Allah ki mata bayanin da za ta gamsu da haka. Zan mata bayani kuma Allah yadda za ta fahimce Amma ke kina da laifi. Ya kamata a ce tun farko kin mata bayani ba yanzu da lokaci ba ta bada dama ba don Allah ki taimaka. Lokaci ya riga da ya ƙure. Ki ta kai ki Fatima, ban taɓa tsammanin cewa Nazar zai iya cewa amana ta ba. Ashe Nazar bai taɓa ƙauna ta ko ɗaya a cikin ransa. Abin da ya kamata, ki kau da kanki daga komai. Ki ɗauki kaddara da Allah ya ɗora miki. yadda cewa Allah ya riga ya rubuta cewa ba Nazir ba ne mijinki, Kabir shi ne mijinki. Ya kamata ki ɗauki wannan kaddaras. Amma ko da zai yi aure, ya rasa wanda zai aura sai Zubaida. Ki ɗauka cewa baki san wacce ya aura ba. Ki ɗauka cewa baki taɓa wata rayuwa da Nazir ba. Ki ɗauka cewa yanzu zaman aure zaki. Fatima, ban taɓa son Kabir ba. ban san ya za a yi koyi son saka a cikin raina ba. Na ji, na san ba kya san shi, amma ko da a ce ba za ki so shi ba, ya kamata ki kokari ki sauke hakkin da Allah ya dora miki a kanki. dama na so magana da ke kina ganin salmari har yanzu ta ki amincewa da ta ki yadda mu zama irin na mata da miji wallahi maganan da ka zo ka iske mu kenan muna yi amma ka yaƙuri insha Allah za ta kaunace ka za ku zama irin wanda ma'aurata suke za ku ji daɗin rayuwar insha Allah 'yar gidan anti ana nan tana shirya da baba da abin da nake kai ai tana ji da na lura to ya kamata zo mu yi ko kuwa me tsaye da kai a nan wajen na jira ta gama shirya mu sai kuma aka ce ka suka tsaya kan sanin za ke ci ki ta shi ba mutane miji dalla kamar ba ta ba ta lunch box je ki an su yarinya na tana kula da abin da ya kamata bai kamata ki dinga hannu kana son ta ko kana ƙaunar ta kaga kabir na rage da gama kammala karatun maza inda wajen cin amana ne wallahi wallahi ta sa ka a cikin naka gani kar nake baka isa ka ci amana na a cikin gidan nan ba wallahi da sauranka eh Mufida Mufida baki dako bane dako lokacin ba ne zo ku tafi me gaya miki kafin ɗauko ki aiki a gidan me na ja miki kuɗi akan mijina ba ce miki ne ko kallon shi kake ba wallahi anti ba magana ne masa ba gaishe shi kawai amma gaya miki cewa ne ko gaisuwa gaisuwa ne ka sani wannan ka ta haɗa ki da ko ban gaya miki haka ba ki anti ba na buƙatar hakuri ta ciki tattara ki shi wannan matan da jarabar kishi take sai ka ce zan cinye mijin nata Assalamu alaikum. Ibawatu. Ibawatu. ko da fari eh umarnin da ta bayar sakwara da miyan kai yawa kawo ina kuma mu fi Salma lafiya kuwa? Kawai ai mota ta bani matsala ina cikin tafiya ta fara hayaki. Kawai duba da zan yi kusa sai aka da ke. fara da kira bala. Ba ka kira. Ba da kin san ba kyau ki tsaya baki hanya. ne ta kiran ma ba ta shi. Wallahi na ga matsalar network ne. Habibu. Me nake gani wannan? Abinci ta kawo min ne da na dawo ba kenan. Yanzu da ban dawo ba Allah kaɗai ya san abin da zai faru a cikin gidan nan. Shi yasa tun da na ɗauko yarinyar nan kake ta faman rawan jiki a kanta. Ko? To shi kenan. Saboda ba baki rabi ce ta zuwa ta kawo. Kin da aje abincin da. To shi Na ji ni na kawo ki ni kuma na je na nemo ki da haka ki tattara duk wani matsayi da ke cikin gidan nan na ki da kika sani na sallame ki na kore ki kuma ba zan dace ba saboda na hana ka abin da ranka yake son yi shi isa kake ban dace ba ko wallahi tallahi na riga na rantsi yarinya da suka bayyana ai da mai na kawo ta yayi gaskiya wallahi yarinyar nan bata da kirki kuma bata da mutunci ko na ne an gaya miki fati bari zan kira ina so ne magana da ke da ita ce yarinya ta wanda aka kawo a matsayin mai aiki da kana amma kin ki bar su aiki kishi ya rufe miki ido tunanin da kike daban abin da ke kallo da daban Lubabatu yarinya da take tarbiya take da hankali ga kamun kai gaskiya ne saboda na riga na san hannu, ku maza shi isa kuma duk wannan ƙananan rawan kan naka da kake ina son ka saka a cikin ranka abin da kake son ya faru ba zai taɓa faruwa ba wallahi gwara ma ka cire duk wani tunanin da kake yi kuwa eh kake yanzu ba kya tunanin cewa kina zuwa aiki ina zuwa aiki ina makoman tarbiyyar ƴan mu zai ba ka tunanin wannan kamar yadda kowace uwa da uba suke tarbiyyar da ɗansu to mu haka mu tarbiyyar da ita kuma ta rayu kamar yadda kowace ɗaya ke rayuwa kuma ko eh Hello, Fati. Kancin kina ji ko? Ina shirya kina kina ta min wasa? Ba baba haka fa an tuni baba ta yi ke? Duk da mu ƙara jikin ambatunin baba ta a cikin gidan nan wallahi sai kin gama sai na zazzage ki mara mutunci kawai. Wai yanzu baki gama shirya ta bane? Wallahi gashi har yanzu ban gama shirya ta ba. Allah da annabi ka taimaka min ka dafa mata indomie da Allah ka saka mata a lunch box ɗinta. Kin daina da ɗauka magana ki amma in ba haka ba kin san cewa ko babu ban ki da babu. Ha to me kake nufi ya kake son in yi ne ni kan? Kinga, ga kamar shirya ta in so mu je ko take away ne a hanya ba Je ki ɗauko jakanki kuma wallahi idan kika sake kika ɓata kayan kiwo da ni da ke a cikin gidan nan tunda kun ɗauke ni jaka da ke da ubanki. haba kabiru dan Allah dan annaba ga nan ina hanya wanda wani irin abu ne haka so kike ne hatsari ne ga shi na shigo layin nan a jawar zuwa. Wai lafiya ne? na je na ɗauko mu fida daga makaranta ne kuma kuwa gida shi ne da aiki. Ok shi ne ka kira mara aikin ne ko? Haka aiki ne yi min yawa ofis da ƙyar ma na samu tab da ke rubuta. Kaga me yasa kake min irin wa'annan abubuwan ne aiki kake yi ni ma aiki nake yi ya kake son yi ni ma. Ya kamata fa ki riƙa girman buƙatuna. Ni mijinki ko da ban aure ki ba ai a matsayin yanki. Oh, shi yasa kake son ka cutar da ni ko? To naji, kafa ka manta kai ne mutum na farko da ka fara lalata min rayuwata. A gaban irmi ke ga irin wannan magana? A to, ƙarya na faɗa ba gaskiya ba ne? Na faɗa din. Me na gaya miki? Ba na ce miki idan da zuwa kina sa kina lalata kayanki ba? Ban gaya miki ba? jiyan shirya ki lokacin masu tarbiyya. Babu abincin rana. Babanki bai baki ba? To babu abincin rana a gidan. Ashe ka shigo? Yi eh, wallahi na shigo tun da su. To ga wankin mafi da can sai ka je ka karasa. Saboda ni na gaji da wannan wahala wannan wata irin wahala ce. Saboda Allah da annabi ranar aiki ban ban huta ba sannan yanzu ranar weekend ma still ban huta ba so ake in kashe kaina ne a cikin gidan nan koyaya. A dinga ɗaukan uniform ina ta a cikin kayan wanki na wannan zamanin. Gaba shi kina ba. Uniform ne ba. Ka san kullum fa sai an wanke shi ya za a yi a dinga haɗa shi a cikin kayan wankin ka. Ai ba zai yi ba. shikenan barin gama abin da nake so ban gane ba har sai ka gama aikin sannan ka je kai wankin kayan suna jike a ruwa yanzu kin ga muna da bukatar kenan na musamman aiki ki ga gaba ke it's all right Mami ni ba zan ci shinkafa ba ni dai kuskure zan ci. Ko me? wallahi idan ba za ki ci shinkafa ku sai dai ki mutu bai wai ki ce ni kin mai ni jaka a cikin gidan nan ne wai ko kuma yaya a dafa abinci a ce sai wanda ran ke so sannan za ki ci to ba za ki wannan iskancin da ni saboda ni ba ba bai wai ki bace kwata kwata <coughs> ah, ah, ah, ke ya ka haba ya saki daga dukan sa kai ba ka gani irin wannan hali da yarinyar take min yarinya saboda iskanci sai da ce sai abin da take so sannan za ta ci ni bai wai ubanki ne ko kuma yaya kar ki so ma in wannan fannin ne na fi ki rashin mutunci dan na fi ki wannan karatu zaki wa rashin hankali ya haƙuri ne duk abin da ke bukata zan dafa miki kin ko lokacin ba na zama ne haka sa su kai zauna ba wani motsi ba dole sai kin tashi an tilare kenan ban gane in tashi tsaye ba ni fa ba abin da na nema a wajen mijina na rasa komai mijina na ba. to duk da mijin kina miki komai kina kina yana biya miki bukata ai ki tuna fa so kina haihuwa yayin suna zuwa ba rai wallahi kina bukatar taimako dole ne a haɗa da roƙon Allah anti larai ce ta ai ni wannan bai kai matsalan da zai da sa har hankali na ya tashi ba saboda Allah shi ke rayawa kuma shi ke kashewa a'a awata ke ne a gidan haka kamar an koro ki? wallahi fitin nan kabir ne da yasa gaba ɗaya sun ishe ni fa kina bani mamaki idan har kina kiran mufida matsala kina abu sai ka ce ba ke kika haife ta ba kina wani washe rera da rayuwarta gaskiya bai kamata ba saboda halin ubanta mana ya haƙuri anti ban ga shi ba ina yi ne a lafiya galau aiki lafiya lau wallahi in gaya mutu bautan gidan nan ya ishe ni ya kusa kashe ni ko kuma in ce miki ma ya kashe ni gaba daya kin ga idan fa na tafi office fa na dawo nayi aiki a office sannan in da in ci gaba da aikin cikin gida wannan irin abu ne haka ni fa ban taba ganin laifin kowa ba duk matsalar nan ke kika ja ma kanki ban gane ba me laifi na a ciki saboda ke kanki kin kasa yadda da kanki balantana ki yadda da wata duk ɗan aikin da aka kawo miki sai kin kore ta saboda bakin halin irin naki to ki yanzu a tsammanin ki kina tunanin cewa zan ƙara yadda da wata a duniya ne ai duk wata mace da kika sani a raye ba zan ƙara yadda da ita ba nan fa na yarda da zubai da ta ci amana ta sannan yake tsammanin ƙara yadda da ta ƙara cin amana ta wallahi ba zai yiwu ba naji har tsohuwa fa an kawo miki ita a cikin gidan nan a ta miki aiki amma saboda tsabar rashin yadda kika kore ta da ringa taro min jikokinta cikin gida suna cika min suna min kai kawo mijina na kallo waye sani in bana nan wani abu ya zo ya faru ko kuma ya ga ya ce yana so ai ban ga ki ba wallahi ko ni ce iya abin da zan yi a kai kenan irin hukuncin da kika yin nan shi zan yi to antilara ki ziga gwaiwa ta Ai, ba ki ziga gwaiwa ta haukaya ba ne wannan shi ne shawara ta gari kin gani ba fa maganan ziga na ake ba anti ba ni shawara saboda gaskiya ni ina da matsala a cikin gidana ai irin matasan nan na cikin layi zaki samu su lanka miki komai mm, haka ne kuma fa amma ai idan kika duba kika gani ni ba zan iya cin abincin almajiri saboda ina da kyankyami da yawa akwai yaran area suna nan a cikin unguwa wanda ba su zaune gari banza kina kiran su in kika ta su akan yadda za su yi kaka za su yi komai ki rinka sallama su hankalin ki a kwance gaskiya an tana gudu da wannan shawarar taki haka za a yi ta maganar taki to gaskiya ni ina da tantama cikin wannan shawarar taku bai kamata ba kin ga dakata in dai shawara zaki bani akan wannan ke ma dai kin san ba zai ba in dai akan ɗauko ɗan aiki namiji ne sai na ɗauko shi saboda shi kenan kin ga ba zan dinga zargin mijina ba kuma ba zan dinga zargin za a ci amana na a kowane lokaci magana ta ƙare fanfan Ya barka zuwa. Yawa sani. Ka san gidana ko? Eh na sani ba shi ne wancan wurin gatin ba? Eh shi ne da Allah idan ka samu lokaci da Allah ka so ina son magana. Ah yanzu na ce ma zan iya zuwa ba abin da nake. Shi kenan. Maka ne shugaban shi. yanzu da Allah ka dinga min a gida ka dinga kai min yarinya makaranta sannan kuma kana kula min da ita ko kana da wani aikin da kake yi ne bayan wani ba aikin da nake inda ke ganin akan bench din nan nake wuni ba da aiki tam amma ka taɓa yin wani aikin eh na taɓa yin aiki a wani hotel na samu matsala da sosai to shikenan mata zo gidan sauki yanzu zaka iya gyara min ɗaki da wanke bayi da girki ma ke eh, zan gyara to shikenan da sauki Ka yi makaranta mai tsayi? Eh, na yi makaranta amma ban samu dama na kammala ba. Ina da history na fita na fara aikin hotel. Assalamu alaikum salam. Sanda zuwa. Allah ya sanda zuwa. Yawa sanda na Mufida. Mufida? a cikin ɗakin. To kenan. Daga gobe za ka fara zuwa aiki gidan. Sannan kuma idan na biya ka albashi kamar dubu biyar yayi. Shi kenan insha Allah. Baki. ita za ka kai ni gidan Bare ko za ka yi. Ki ta wasa. Sai lokacin da Sai ko kuwa Fida. Wani dadi ya ce zai kai ni gidan gwaggo kuma ga shi ya siya. To na ji ta shi da dala su shi da ba ta gajiya da magana. Amma ba kya kyauta wa Me yasa Sakin sake dinga hakar yari na kawai? Za ka fara ko? Allah ya ba wannan maganar nake so. ka ga wani yaro da shi ba falo ne na gan shi da ina son tambaye ne, zai yi gida wallahi shine sabon dan aiki da namu aiki a ina a nan gidan mana wai tsaya tukun lafiya ki lauwa yanzu wannan yaron da kullum idan ina fita daga gidan da ke ganin su sa akan kwalbati yana zaune ba shi da abu. yi ah, to wala ta ishe ni saboda Allah da Annabi na ka ji ni ma Shi sa ne mishi kuma an ci sa'a abinci ya iya saboda yayi aiki a hotel. Ikon Ma'aikacin hotel a matsayin ma'aikaci a gidana? Yanzu ke birgewa ne wallahi wannan katon saurayi ba zai zuciyo cikin gidana ya riga yi. ba. Eh, ai ka fi sa ɗauka muka ƙato budurwa a jin mutuwa kana kallon ta shi sa za ka yarda a ajiye shi. Matsala ta da ke kishi. Ki tattara wannan kishin ki aje gefe guda ki tsaya ki fahimci abin da kike nema ki jawo mana. bari ka gaya maka wallahi tallahi ba zai yi ba har idan yaron ku ba zai zauna a gidan nan yayi aiki ba sai dai in tafi saboda na kaji da wahalar ku da kai da ita kashe ni za ku yi ne saboda Allah da Annabi kuma gaskiya sai fakin mata da ba ta kyautawa daga daga ce ni ba na son yawan kawo korafi ka yi haƙuri ka daina kawo ƙara yawan kawo ƙara ba shi da amfani Kaji ko Salma yarinya ce. Salma kuma ta maka kokari. ya kamata abin da ta yi dinnan ka dinga abin da ɗinta ba. Kuruciya ce da take sa ta take wannan kuma za ta daina. Kaji ka? Ai haƙuri. Amma umma. Kai ba na so in ci. Ai kai maka halacci Salma. Me kuma kake nema? Komai kake so a hankali za ka bi ta yarinya ce kuruciya ce za ta daina. Ka daina kawo ƙara. Kaji ko? ku zauna lafiya ka cika gaba da addu'a Allah ya ba ku zaman lafiya da kwanciyar hankali ka ji kan ko yawwa sai an jima to shikenan ka gaida gida bari ga tukunya ta amma ka rasa lokacin da za a yi maganin sai cikin dare muhimmancin magana ne sa za a yi su. wannan yaran da kika kawo hankali na bai kwanta da shi ina ganin gaskiya gwanda a haƙura shi kawai ka san dai matsayin wannan maganin bai kamata a ce kullum mu zauna mu dinga maimaita ta ba amma abin da ya ya kamata ki gane shi rayuwar ƴar mu mai bida yana da muhimmanci sosai ba za mu ɗauki rayuwar ta mai saka ciki shi yi kashi hannun wanda hankalin ɗaya daga cikin yanzu da zaki ki haƙura ki bar aikin ina tabbatar miki da cewa sai kin fi kula da ni da ita mafida kuma idan har zaki dake haka ni ne miki alƙawarin cewa zan iya raba albashi gida biyu duk wata bar garabawa kar kuma ki ɗauka cewa kawai da baki zan gaya miki magana za mu mutu maganar na a mutane su shaida dan kake tunanin ma ko daga baya zan zo ki wani ki ce maka biyu Lokacin da zan aure ka mun yi da kai zan aje aiki. To don haka in tafi yi da kai zan aje aiki na. Kana son ka ji daɗin rayuwarka. Ni ma ina son ji daɗin rayuwarka. Kana son ka wata ya ka juya inda ranka yake so. To ni ma haka. Idan ka matsu ka aje aikin naka ka dawo gida ka zo kula da rayuwarka kula da mafi da sabon kula da rayuwarka. Ni ba zan iya aje aiki na ba. Idan ka damu sai dai in dinga raba albashi na biyu ina baka rabi ya na ji kayi shiru ko maganar da na faɗa bata da amsa ne nufa mana haka ne gaba ɗaya na ji daɗi ne da ƙamshi. wallahi yar ganye ce kawai to ga dai mu fi da ta mun dawo da ita wallahi sai mu biya makarantar sun gaya maka muna cikin tsakiya aiki da jin lokuta kuma ba mu tashi ai anti in dai dan dauko mu fi da ni ina tunanin ba sai kin ga dawo ba ki amince ko zan gaskiya da kama ka da kwana ji daɗi sosai saboda kaga idan ban ci na ɗauko ta ba to wallahi sai dai baban ta ba aikin da muke mu je mu dauko ta a makaranta amma ka iya mota eh na iya anti to shikenan zan ba maka mota ta yi sai ka dinga kai ta islamiyya kana kai da bin kuma na dare sa ni kuma sai dinga baban ta ya kai wajen aiki fida ki je ki cire kaya ko ki sa kayan islamiyya zan koma wajen aiki mami ai ni ban iya cire kaya bida dan Allah ka taimaka ka shirya min ita yanzu jira jira na aiki a office na sai na dawo ku amma gaskiya madan baka da dama to yanzu da ka buge da keken to sai kai yaya eh? wuce ko ne a guje wallahi <laughs> lallai ka Allah ya san da mutum. Mutum zuba mishi abinci. Ba zan ci ba. Kaga, duka gyara min ta ci. ke yanzu ba tunanin cewa kin ba wa yaran nan dama ta yau? Yanzu za ka fara ko? Me yasa kake irin wa'innan abu? Ni ban ga aibin yaron nan ba, ban ga laifinsa ba. Gashi yaron nan bashi da kiwiya duk abin da aka saka shi a cikin gidan nan sai me ya maka kuma. Kamata ya yi maka fara sakawa a cikin cewa wannan yaron yanzu ba ne bane a wajen dan uwa ne na jini shikenan dan kin kiji ta yi amma biki shirya biki shirya ta yanzu sau nawa zan gaya maka cewa mun riga mun yi latin tafiya za mu wajen aiki mudan ya shirya ta kai me ke damun ki me kike nema ki zama ya za a yi mudan ne zai shirya fi da kai ta makaranta yanzu me kake son nayi so kake in fasa zuwa wajen aiki in zauna ina shirya ta ko kuma yaya gaya min in ji na gaya maka cewa mudan zai shirya yarinyar ne kai ta makaranta kana wani gaya mun magana ko yaya Salma wannan ba magana wannan ba yaushe kika zama haka kai kai kai me kike nema ki zama abin da kake tunani akai na haka na samu Na ni dai zan Ke, babu inda Zama zaki mudan ya shirya ki ya kai ki makaranta. Babu inda zaki je da wuta. Wa zai shirya ta kai ta makaranta? Wa ki ne? Da mana wa da shi a gidan nan ba ba shi zai shirya ta kai ta Ba na son mudan ni ku zan bi. Kana ina? to dan zo ke ce ki ba mutane miji dala ce ki ba mutane miji kamar ya baki san to ke kadai za a iyalai makarantar ko kuma yaya barka da subhan Allah kaga gatan nan ka kama ta kai mata wanka ka dafa mata indomi ka shirya ta ka kai ta makaranta zo ki wuce ki ba mutane miji Ni da dadi. Sai mun dawo. akwai abin da ke so mu tattauna da ki ya kamata ki yarda da kaddara kada wannan kudirin da kika yi na zaki hura ni ya shafi rayuwar ma har ya shafi mufida kaga kabira ya shafi mahaifiyar yarinyar nan kuma ina son ta me yasa kake irin wa'annan maganganun jini na ya za yi na kita abin da sanake faɗin haka ba komai bane illa saboda take-taken ki da kuma abubuwan da kike yi kar ki zo ki dinga ɗaukan hakkin yarinyar nan mu ne iyayenta ko muna so ko ba masu mu ya kamata a ce mun kula da ita kuma mun mata komai da fatan kin gane wallahi na ɗauka an ma manta da wannan zancen na ma ɗauka an ma gama wannan zancen amma kullum sai mu dinga maimaita magana ɗaya me yasa haka <sighs> ka gani ga ofisin namu nan zaka wuce da ni ka sauki. to Kinga, bari dafa miki farfesun kifi, shiga ɗaki ki cire karki da takalma, sai ki zo miki wanka. Shiga na Hello, aunty? Eh, na ɗauko ta yanzu muka dawo ma. to ba za ta dawo ba sai dare yau gidan ni kaɗai na wallahi ba kya tausayin kanki. Da Allah ki kawo in tuka. Wa. Ba ma asiri tukin a rufta? Ki bar ni in lallaba a hankali mu je inda za. Wai yaushe za mu gidan Zubai da ne? Wallahi ko sunanta ba na son in ji. Dan Allah ka ki sake mu magananta. Haro Kabir. Lafiya lau Salma kin koma gida ne? Wallahi ban dawo ba. na manta ban faɗa maka cewa yau akwai wata friend ɗina atika da ta haihu ba yanzu ga shifa ta zo ta ɗauke ni yanzu za mu je sunan kuma shine biki gaya min ba amma na gaya maka cewa mantawa ni ban gaya maka ba ko to yanzu ya za'a da mufida mutan zai shirya ta sai kai ta islamiyya Allah ya shirye yake yanzu mijin naki kike matsaki ke wallahi ya cika damu ne a rayuwarsa ya tsani ya gana saki ya cika takura min da yawa buni buni kuma ya adabe ni da kiran waya sai ka kush baya ma fa gajiya da na a waya haba tabija amma idan ni ne kabirin nan ba wallahi kishiya zan kara miki in yi maganin ki Fatima ya kara mana sai me dan ya kara me a ciki dan ya kara wata tabija ai da an ga hauka

مفيدة wallahi ni ma ban sani ina dawowa dai na ji karanta na shiga ɗakin wani ganta jina jina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na shiga uku yana to amma ina mudan yake ya bata wannan mummunan aikin ya same ta haka dai sani dan da ban zo da wuri ba sai dai mu zo da labarin <laughs> kawai jinta ne kawa kai ne mahaifin yarinyar nan ku kuma ita ce mahaifiyarsa eh ga mahaifiyarta ni ce mahaifiyar muna so wato bayan dogon bincike da muka kuma gwaje-gwaje da muka aikata a kan ita wannan yarinya rahoton ƙarshe ya tabbatar da cewa wannan yarinya wallahi na san babu wanda zai aikata wannan aikin bayan mu wannan sinan dan azzalimi ya cuce ni am hajiya ki kwantar da hankalinki amma saboda ni ban daga hankalina kana gaya min irin wa'annan inda ka ji hankali na zai kwanta ta ina da Allah ya sa ina ganin abin zai zo cikin su babban abin ban tsoro shi ne ba a saka wani irin hali na lafiyar shi ke ciki saboda ba za mu iya ci gaba da aikata wani aiki a kan face sai matsayin lafiyar shi ba mutumin da yake zargi zai iya yiwuwa akwai wasu nau'i na rashin lafiya ko cututtuka da yake dauke da su wanda kuma zai iya kasancewa haɗari ne a kan ita ina ganin tun da Allah ya sa an san shi ya kamata a yi hanzari a gabatar da shi domin shi ba mu aiki a kansa wanda za mu iya cewa gwaje-gwaje ne da kuma ah, jini da sauransu an ka daɗe kai haƙuri amma yana ganin saboda yanayi na lokaci halin da ya ci haka tare da ni za mu je kamun bushi ki daina bi na mana me yasa ke ya Allah ka bar nan ka tafi da saboda me ki zauna ki kula da ita amma ba ni biya da bai mata yanzu shekarar mafi da nawa me nawa mata ta sai lalata wa rayuwar yata me na mishi da zai cuce ni me yata ta mishi me yasa zai cuci rayuwa ta mudan me na mishi mudan ya cuce ni ya cuci rayuwa ya cuci rayuwar yarinya ayo Allah ayo Allah Ashinka. Oh, yeah, I can see. ya mana Kabiru ya buga mani waya yana mun magana amma bakin shi ba nan da cin abin da ke yana kuka kuma ga wanda ke me yake ba ku yaron gidan nan nasu ne wa yaron gidan ki kwanta da hankali, ana bincike kai kabiru wai shi yaron nan ba idan ka rantsa shi kuma ka san da za ka ba shi a ce a mashi guda a yanzu dai bincike yake ba tabbatar ba tukun amma ga 'yan sanda nan za su yi mata tambaya idan ta Ki gaya mu ba komai waye taɓa ni ba za ki gaya mun ba to shi kenan tunda ba za ki gaya mun ba zan tafi kawai ki Dari na kan ka tafi ka bani. Ba ki son tafi? To ki gaya min. Waye taɓa ki? Daman ya ce in na faɗa sai ya hankali, wai yanka ni zai fa sai yanka kin ji ki gaya mu why ba za ka gaya wa kowa ba. Ba zan faɗa ba, bibi na gaya min ji. Ki gaya min. Dama kullum yana cire min kaya, yau kuma ya kulle ni a cikin ɗaki. Mu da. muna tare da mu a cikin asibiti tun daren jiya muka ci nasarar kare shi alhamdulillah alhamdulillah ka na san bai kai gire da da biyata ba wallahi ka fara ganin masifa da bala'i a duniya kafin ka je lahira uku a salimi kawai ka tuce ka tuci rayuwar yata akwai aiki yana da ake gwaji a hannun ka dama gaba da shi na rubuta kuma da abin da za a sai wato kamar yadda aka buƙacewa gabatar da wanda ake zargin cewa shi wannan aiki na fyaɗe domin aiwatar da wasu bincike-bincike da gwaje-gwaje a kansa to hakan ne ya faru a kan mutum likita muna jin ci gaba da bayani bayan dogon bincike da aka yi rahoto ya tabbatar mana da cewa shi wannan mutum yana dauke da nau'in cututtuka da dama yana dauke da ciwon hanta yana dauke da tarin fuka sannan kuma yana dauke da cutar nan ta karya garkuwar jiki wato kanjamau a ah, yanzu abin yi dole bayan watanni da gwajin ita kanjamau a karo na farko ba zai iya tabbatar mana cewa ita ta samu wannan ciwo ko ba ta samu ba dole sai nan da bayan watanni uku za mu sake mata gaji a karo na biyu domin mu tabbatar da cewa wannan cuta ta shige ta ko ba ta shige ta ba da ma sauran cututtuka kamar waɗanda na lissafa ah Adiar. Adiar. Oh. Agora. Oh! é Oh! Oh! Oh! Allah dan annabi na zo ka yafe min saboda na san ni ce sanadiyar mutuwar mafida sannan kuma duk da karfa min asiri baka bayyana hawa duniya wannan labarin da kunyin duniya dai ta ishe na shiga ba laifinki ba ne haka Allah ya kadara Allah ya yi yawa a rinki da ya mata yawa da Allah ya saboda haka babu da ta amma abu ɗaya ne in na tana daga mu hankali lokacin da ta buɗe baki take ce mana ba ta zama da take da mun tsaya mun ta da mun tsaya mun fahimci me yake damun ta ba da Allah ya karɓa abinsa duk laifin bakin kishi na da rashin yanzu me riba ta ya ta ta mutu wanda ban san ko zan ƙara samun wata ba laifi na saboda lokacin da na aure akan cewa take da za ki ba sai ki baganta ni kuma kawai sai na sha'afa a lokaci ba halin da ke ciki da ɓacin rai ya sake kamar barazana kika yi amma sai ga shirin yanzu Allah ya nuna da a ce na haƙura ki tuwon lokacin da haka ba ta faru ba wannan dalilin ya sa ba na jin zai zama da ke. za ka sake ni don Allah ka yi haƙuri ka rufa min asiri yanzu na san ba ni da kowa a duniya sai ka domin kai karfa min asiri baka ba mutane wannan labarin ba da yanzu mutanen duniya suna nan suna Allah wadari da ya zama dole rabu da ke shekara nawa shekara bakwai muna tare da ke amma tsawon shekara bakwai ɗin nan da wanda shawo kan kanki dawo da hankalin ki kai nan ya kakara mutum da kika so a rayuwar ki na ce ba kya so na kuma kin tabbatar mu da haka a kan me zan cika gaba da wannan maganar ba ya ji ina son ka kuma zan zauna da kai zan yi rayuwa da kai kamar rayuwar mata da mutu na canya aiki na na daina aiki zan zauna in kula da kai kuma Allah ya ƙara ba zan kula da shi yin wannan ba hujja ba ne zai tabbata da ci kin kankare wannan kiyaya tun da yake so rayuwa ki kuma kin nuna cewa shi kike so har yanzu na haƙura da ke na saki kisa saki <laughs>